يوم يدعون الى نار جهنم دعا a ranar da za a tunkuɗa su da ƙarfi da tsanani zuwa wutar jahannama tunkuɗawa